Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar Kani daga nan gidan TV namu na AMD TV Hausa. A yau sai dai mu ce karshen tika tika tik karshen magana kuma ya zo domin kuwa kai tsaye daga shafin Mansura Isa wato mata ga shahararren jarumi Sani Musa Danja na cikin masana'antar Kannywood ga yadda take bayyana gaskiya shafin nata na Instagram a safiyar yau. Dangane da wancan al'amari da ke faruwa tun ranar Juma'a akan jaruma Maryam Bud ta cikin masana'antar Kannywood wanda kuma a jiya ne wani bayani da jihar mata bayyana a shafin nata na instagram ya bayyana duniya cewar mawaƙi dizel ne ya yi mata wannan abu domin ko shi kaɗai yake da wannan faifan bidiyo kamar yadda jarumar ta bayyana a shafin nata na instagram ta bayyana cewar wannan jarumin ya ɗauki bidiyon ta na lokacin da take canza kaya tun tsawon shekaru na lokacin da suna yin soyayya haka zalika kuma bata taɓa tunanin bidiyon zai fita a wannan lokacin ba domin ko a baya ka karɓi kuɗaɗe a hannunta inda ta nuna da cek cek da kuma bayanan da suka yi da ita a shafin nata na whatsapp da kuma shafukan sada zumunta baki kamar yadda jarumar ta gaba da bayyana a shafin nata na instagram ta bayyana cewa za ka magana tana hannun hukuma kuma za a ɗauki matakin da ya dace akan wanda ya aikata mata wannan abu ga bayanan za mu karanta muku sun sannan kuma za mu bayyana muku hotunan kuma ku karanta domin gani idanun ku abubuwan da ke faruwa a shafukan sada zumunta daga shafin mansura isa wato mata ga sani musa danja na masana'antar kannywood kamar yadda bayanan suka nuna da wani daga cikin waɗanda suka ɗauki bidiyon sa'annan kuma wanda aka wakilta akan ya yaɗa wannan bidiyon a duniya ya buƙaci Mansuriya ta bada kuɗi domin kare yar uwarta wato Maryam bud hakan yasa bata bashi kuɗin ba har ta kai ga cewa sun yi tacar baki a tsakanin su kamar da kuke karanta a cikin bayanan ya nemi kuɗi ne daga bisani kuma sai wanda take cewa din ta nuna mata akan wannan ba da suna da komai da komai bayan Mansura ta hana kuɗi ta mata bayanin cewa to ai wanda ba sa nin ya aiki ya riga da ya aure ko ku tura ko ka ku tura mu da zamu yaɗa bidiyon nan ne domin kan da shirin ko da yaushe zana subscribe kana kuma kula da kula domin samun sabbin shirye-shiryen mun gode mdtv Hausa ta kuci.